This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkan ku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya kan mitoci 22 da 25 masu jama'a jamhuriyar Nijar suna ne a gidajen rediyon suna amfani da fara'a da salauniya da dalol da niyya da ke birnin kwanni masu kwamfuta kuma a voa.com ko kuma sashen hausa.com. to jama'a assalamu alaikum barkan ku da wani ali mustapha sakwatin ya da jummai ali a nan ɗakin mu na watsa ku shirye-shirye da ke washington dc bari mu ba ku kayan labarai tukuna an kashe fiye da falastina ɗari tun ranar talata lokacin da isra'ila ta kaddamar da kai hare-hare a zirin gaza jami'an kasar afghanistan kuma sun ce wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe farar hula takwas a yau asabar Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce za ta azawa shugabannin 'yan tawayen ƙasar Ukraine a gabashin ƙasar su goma sha ɗaya ciki har da shugaban 'yan aware takunkumi. To bayan kun gama ji labaran duniya wani tsohon minista a nigeria wanda ke halama yin takarar gwamnan jihar Bauchi in Allah kai mu zaɓe mai zuwa zai zo ya gaya mana yadda nigeria za ta samu hanyoyin samun zaman lafiya. duk wanda zai tashi da safe ya je ya samu aikin ya samu sana'a ya samu abin da zai ce sha da ya kare mutuncin shi da wuya ya dauki bindiga ko ya dauki ko ya faɗa makwabcin shi ko ya tada husuma ko kuma ya zama har wasu zai amfani da shi sannan ana yaba wa wato masu azumi suna yaba wa 'yan kasuwa kan rahusar kayan marmari a bana lemu ayaba abarba kankana gaskiya gaskiya bana allah ya kawo mana sauƙinsa alhamdulillah to amma tambayar shine me yasa farashin bai tashi ba kuma yau asabar ce akwai shirin amsoshin tambayoyin ku wanda ne yau zai ba da bayani kan ko an taba cin brazil har bakwai a gasar kwallon duniya da kuma yadda aka samu suna abuja amma yanzu a ji labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau kwanaki biyar a jere kenan Isra'ila ta zafafa ko kuma ta kai munanan hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan zirin Gaza, a yayin da aka kashe mutane da dama cikin dare fiye da Falasina ɗari ne aka kashe tun ranar Talata, ranar da Isra'ilan ta ƙaddamar da kai hare-hare a kan zirin Gaza. Falasina sun ce an kashe fiye da mutane ɗari da ashirin. ko da yake 'yan ƙungiyar Hamas da wasu 'yan yakin sa-kai sun harba kusan rokoki 700 a kan Isra'ila, ya zuwa yanzu babu wani 'dan Isra'ila da aka kashe, ƙila domin kariya daga harin roka da Isra'ilan take da shi ne wanda Amurka ta taimaka mata samu. Isra'ila ta ce ta auna wurare dubu ɗaya a Gaza kuma tana da niyyar auna wasu ƙarin wuraren. Falasɗinawa sun ce Isra'ila ta yi kace-kace da wani masallaci, ita kuma Isra'ila ta ce ana amfani da masallacin ne wajen ɓoye makamai. Isra'ila ta ce ta yi yunƙurin kaucewa jika ta farar hula a hare-haren da take kaiwa, to amma kuma ta zargi 'yan ƙungiyar Hamas da laifin ɓoyewa cikin mutane. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce wani bam da aka ɓoye a gefen hanya ya kashe farar hula takwas a yau Asabar. lokacin da bam ɗin ya tashi ya afkawa motar da suke ciki a kudancin ƙasar. Jami'an sun ce yara biyu suna daga cikin waɗanda suka ji rauni a tashin bam ɗin a birnin Kandahar. Aƙalla mata hudu aka kashe. Babu wata ƙungiyar da ta fito nan da nan ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma hukumomi sun ɗora laifin harin akan ƙungiyar Taliban. A wani wuri daban kuma jami'an Pakistan makwabciyar Afghanistan ɗin sun ce 'yan yakin sa-kai sun kashe akalla sojoji uku a wani sansanin soja da ke kan iyaka. Jami'ai sun ce yau Asabar 'yan yakin sa-kan suka tsallaka kan iyaka daga Afghanistan suka kai hari a yankin Bajur sannan suka arce suka koma inda suka fito bayan da sojoji suka mai da martani. A halin da ake ciki kuma sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya zanta wato a rana ta biyu da 'yan takarar shugaban kasa guda biyu a birnin kabul a ƙoƙarin hana aukuwar zaman tankiya bayan zaɓe a yayin da ake zarge-zargen cewa an tafka magudi a zaben fidda gwanin da aka yi a ƙasar. jiya juma'a john kerry ya gana da ashraf gani da kuma abokin hamayyarsa abdullah abdullah yau asabar kuma ya fara ganawa da abdullah har na tsawon fiye da awa guda kafin ya gana da gani. dukkan 'yan takarar guda biyu kowanne yana kirarin cewa shine ya zama zakara a zaben fidda gwanin da aka yi a ranar 14 ga watan jiya na yuni domin maye gurbin shugaba mai barin gado hamid karzai haka kuma mr gary zai gana da shugaba karzai a yau asabar kamar yadda ya gana da shi a jiya juma'a a yunkurin da yake na kawo ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar ana sauran 'yan watanni kafin sojojin ƙasa da ƙasa su janye daga ƙasar. John Kerry ya wa dukkan ɓangarorin da su yi haƙuri kuma su kai zuciya nesa. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta ce za ta azawa shugabannin 'yan tawayen ƙasar Ukraine a gabashin ƙasar su goma sha ɗaya, ciki har da shugaban 'yan aware Alexander Borodai takunkumi. 'Yan tawaye sun ayyana 'yancin cin gashin kai a yankin kuma suna fafata da sojojin gwamnatin Ukraine. Shi dai Baradei tsohon ɗan ƙasar Rasha ne wanda ya ayyana kansa a zaman Firaministan yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine. Tuni dama ƙungiyar ƙasashen Turai ta azawa wasu mutane da kamfanonin da suke da hannu a rikicin takunkumi. Jiya Juma'a ƙungiyar Amnesty International ta ce tana da hotunan da suka nuna yadda 'yan aware suka yi mugun gallazawa mutane a gabashin ƙasar ta Ukraine. Haka kuma rahoton na ƙungiyar Amnesty ya ce su ma sojojin ukraine ɗin suna da nasu laifin musgunawa mutane a wani labarin kuma jiya juma'a ma'aikatar tsaron ukraine ɗin ta ce harin roka da 'yan tawaye suka kai ya kashe akalla sojoji goma sha takwas da raunana casa'in da uku da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya fara ziyarar kasashen Latin Amurka. Zangon shugaban Putin ta farko jiya Juma'a ita ce kasar Cuba inda ya gana da shugaban kasar Raul Castro. kasashen biyu sun rattaba hannu a kan wasu yarjejeniyoyi ciki hadda wadda ta yafe yafewa kasar Cuba bashin da rashin ke binta na kimamin kashi 90 daga cikin ɗari kimamin dala biliyan 30 kenan da kuma wata wadda ta tanadi neman rijiyoyin mai a gaba tekun arewacin kasar cuba haka kuma mr putin ya yi ganawar sa'a ɗaya da tsohon shugaba fidel castro wato jigon juyin hali a kasar ta cuba jiya juma'a shugaban na rasha ya zarce zuwa kasar nicaragua inda ya yi ganawar sa'a ɗaya cikin dare da shugaban ƙasar daniel ortega daga nicaragua shugaba putin ya wuce zuwa ƙasar argentina inda zai gana da shugaba christina Fernandez. Shugaban na Rasha yana kuma da niyyar halartar taron kolin kungiyar BRICS ta kasashen Brazil da Rasha ɗin da India da China da Afirka ta kudu da ake yi a kasar Brazil. To labaran duniya sun zo muku daga sashen hausa murar Amurka a Washington DC. to sai magana neman wa najeriya zaman lafiya mai dorewa wanda tsohon ministan lafiya na najeriya dr muhammad alifati wanda ake karfafa zaton da kyar bai fito takarar neman zama sabon gonar jihar bauchi a zaɓe mai zuwa ba ya ce akwai abu ɗaya da yake magani ne ka ta'un aikin yi shine abu na farko duk wanda zai tashi da safe ya je ya samu aikin ya samu sana'a ya samu abin da zai ce sha idan kare mutuncin shi da wuya ya dauki bindiga ko ya ɗauki wuƙa ko ya faɗa da makwabcin shi ko ya ta da husuma ko kuma ya zama har wasu zai amfani da shi matsalar mu akwai matasa da yawa a ƙasar mu wanda ba su da aiki ne ko sun yi makaranta ba aiki ko ba samu dama sun yi makarantar ba to musamman in akwai waɗannan yaran ko kuma matasan ba su da aikin yi suna ganin mutane wasu 'yan siyasa ko kuma wasu hannu da shuni suna tafiya kusa da su amma su ba su iya ganin kansu a wannan matsayin ba zai zamanto abu ne wanda zai sa musu rayuwar lokaci da za a yi amfani da su a tsiraren su da ake amfani da su don suna iya zuwa su kawo tashin hankali ya kara zamanto ya birki da kasan gaba ke daya. wasu suna ganin maganar talauci da jahilci da suna cikin wasu daga cikin waɗannan dalilai kai malami ne tsohon minista ne kuma nan gaba ba a san abin da zai faru ba amma kana jin waɗannan ababen guda biyu sun taimaka wajen kawo najeriya cikin halin da take ciki talauci da jahilci akwai ƙasashen da suke da talauci wanda suka fi namu da jahilci din ma kuma suka fi namu amma za ga an samu zaman lafiya yawanci a radiyo wayannan talauci da jahilci suna iya taimaka wajen eh, sama zamanta mutane sun ba su da skills watan abin da za su samu ba su da sana'an da za su samu mm-hmm. aikin yi to eh, muna buƙatan mu magance wannan ko a cikin ƙasar tamu amma muhimmin abu shine waɗanda ma suka yi ilimin yanzu ana maganar jahilci to amma akwai masu digiri ba ɗaya ba ba biyu da yawa wanda ba su da aikin yi shekara ɗaya shekara biyu shekara biyar akwai wanda suka yi diploma ba su da aikin yi akwai matasa maza da mata to musamman a ce eh, wannan yana faruwa cikin al'umma za su girma su ga to in suka samu iyali ma ina zauna ina samu gida mai rayuwarsu. dr fati mutane mamakin na abubuwan da muke magana da su da talaucin da jahilcin da rashin aikin yin ai a kudancin najeriya ma akwai su amma matsalolin nan sun fi yawa arewa me yasa to watan talaucin da ake da shi a arewacin najeriya ya fi wanda ake da shi a kudancin najeriya to amma a yi la'akari da kudaden da ake samu ko da daga gwamnatin tarayya duka jihohi mai yawancin sun dogara da gwamnatin tarayya to amma kudaden da yake cewa da gwamnatin tarayya zuwa wasu jihohin ya fi na wasu jihohin ɗaya nan na biyu yawan jama'a da suke su a wasu bangarorin kasar namu kamar arewa yakan fi wanda ake da su a wasu bangarorin sannan mu kuma ba da muhimmanci akan irin sana'o'i kamar yanzu plumber vulcanizer Eh, masu gyaran taya masu faci masu haya da sauransu taya masu faci masu haya irin wannan kanin kanin wato mm. eh, small and medium enterprises suna wa'anda eh yawa to wa'annan eh, da yake ba a ba da muhimmanci akan su ba ya zama to cewa kawai ko akwai aikin gwamnati ne ko ko ba ba aiki to wannan daga kuma nauyi da yake kan mutane tunda muna da eh, kowa mutum ya aiki shi kadai za ka yana kula da mutum goma mutum ashirin so in babu aikin na duk nan wanda suke tare da shi sun zama sun tagayyara to wannan yana kara nauyin zafin talaucin da yake musamman a arewacin mu gyara shi kuma ba zai yi ba sai idan an samu abin yi wa jama'a kuma wannan gwamnati ba za ta iya yi ta ɗaukar ma'aikatan da kanta ba dole ta ba da yanayi wanda zai zamanto wasu za su kawo nasu gudunmawar su tabbatar da kamar wuta hanyoyi taki na noma abubuwan masana'antu an samu yadda mutane za su samu aiki samu abin da za aljihunsu su kula da kansu kula da wanda suke tare da su to nan ne za a samu zaman lafiya domin duk wanda yake da yunwa a cikin shi to fa babu zaman lafiya a jikin shi kuma da wuya a tsammanci cewa wasu bangare za su ji zaman lafiya don su ya cika wasu bangare kuma ba su samu zaman lafiya ba to wannan ci ne abu mafi mahimmanci a cikin kasar musamman ma arewa to dr muhammad ali fati kenan tsohon ministan lafiya na najeriya kuma ɗaya daga cikin mutanen da ake sa ran za su yi takarar gwamna a jihar bauchi a zaɓe mai zuwan allah ya kai mu To ga alama farashin kayan cimaka na marmari azumin bana sai Allah sa albarka daga dai abinda wakilinmu na Kaduna Nasiru Yakubu ne ya gano. Ya zuwa yanzu daidai lokacin da watan azumin Ramadana ya raba biyu magidanta a garin Kaduna da kewaye na alasan barka dangane da yadda farashin abinci da sauran kayayyakin masarufi ba su yi tashin goron zabo ba kamar yadda a wasu lokuta yake faruwa a watan azumi na ramadana yadda kayan abinci da na masarufi ke tsawwala ga abinda wasu magidanta ke ce mani game da wannan al'amari sunana shayawa alasan kankwana gaskiya bana alhamdulillah akwai sauki don duk abubuwa lemu ayaba abarba kankana gaskiya duk gaskiya bana Allah ya kawo mana saukin su alhamdulillah sai dai kuma muna tunanin saukin nasu ko yana alaka ne da rashin kudi shine ba mu da tabbas gaskiya alhamdulillah alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya duba yanayin da muke ciki ya tausaya mana sakamakon kaya da muke tunanin zai yi tsada kuma sai ya zo bai yiwu ba saboda ga 'yan kasuwan nan za a gani makocinka in ma ka ki saki da sauki za a koma wajen makocinka ya sauki a saya ya koma ya je ya karo kana wasu daga cikin 'yan kasuwa sun tabbatar da abinda da magidantan suka faɗi mani amma sun danganta al'amarin ne da matsin tattalin arziki da mafi akasarin jama'a ke fama da shi. Sunana Usman mai sai da kayan aune-aune. Ni dai kamar irin wadda nake sai da kayan aune-aune na gaskiya yawanci kan bai kara ba. Tabbas kamar da manja da hauransa haka shinkafa ma dai sai dai dan sauka da ta haka. Sakamakon muna cikin wannan wata mai alfarma. Yawanci akasari gaskiya mutane ne ba su da kuɗi. Sunana Muhammad ya kira wanda yake sana'a kwai. To alhamdulillahi gaskiya gaskiya an samu haka to amma dai mafi akasarin mutane saboda jama'a ba kuɗi gaskiya ba a samun ciniki a bisa da saboda an gaba ciniki sai aka saukar da shi ganin watan azumin ya raba yanzu hankali ya fara komawa ne ga yadda za a yi wa iyali kayan sallah na tuntubi wasu daga cikin diloli wato 'yan kasuwa masu harkar sana'ar yadudduka da sauran kayan yara wanda aka fi sani da bulawus sun kuma bayyana mani yadda kasuwar take ci a ɓarayinsu sunana safiyan isa mai sai da yadudduka da atamfofi ah, alhamdulillah alhamdulillahi wannan lokaci dai allah ya sa ba mu samu wannan tsada da ake bayani ba haka kuwa ya biyo ba a tunani a sakamakon tausayawa al'umma da yanayin yadda ƙasar take ciki nasiru yakubu birnin yaro murya amurka a kaduna najeriya kasuwanni sun tashi don ramadana malamai suna To a gaishe ka Nasiru, to tunda muna magana Ramadan ko me Allah ya ce game da kisan mutane? Rai yana da alfarma gun Allah, shi yasa rai da duk aka kashe ta, sawa'un wanda ka kashe nan musulmi ne ba musulmi ne Allah ba ya baka ba. Wani malami ke faɗar wani kalma mai tsada, wai halu rajulin fi alfi rajulin alfa'u min wa'azi alfi rajulin fi rajulin. In ba kai dan musulmi ne, kuma ka banka islama wanga zancen ya sauya cutu ka ɗauka ka yi aiki da shi wai hali na mutum ɗaya hali na kwarai mai kyau Sabi'a mai kyau yakan bar mutum dubu su shirya su bi Allah su zama na Allah fiye da wa'azin da mutum dubu za su yi ya yi amfani ga mutum ɗaya mutum dubu su yi wa'azi ga mutum ɗaya amfanin yana da karanci amma kyakkyawan halin ka ɗaya in ka yi yakan fisgo mutum fiye da dubu zuwa ga dinin islam kan haka in dai ka banka kai musulmi ne na roƙonka ka bar ɗabi'unka maganganunka kai kawonka ya yi kama da na musulmi. wannan shine zance na da zan yi da kai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا nisfahu abin minhu qalila tuma da la to yanzu karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas na safa a nan washington dc ga shirin muna gaba Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Sashin Hausa na muryar Amurka tambaya ta ita ce wai shin a tarihin ƙwallon ƙafa na duniya akwai ƙasar da ta taɓa cin ƙasar brazil ƙwallo har sau bakwai banda ƙasar jamus kai koma ba ƙwallon ƙasa da ƙasa ba mai tambaya bubu mai goro gashuwa akwai mu kuma tafa da kashi na hudu na amsar tambayar malam zai da bala kofa sabuwa kan tarihin abuja da sulaija da kuma su to bari mu fara da amsar tambayar malam bubu mai goro gashuwa mai son sanin ko akwai wata ƙasa banda jamus da ta taɓa jefa ƙwallo har sau bakwai a ragar ƙasar Brazil. To Malam Buba Mai Goro Gashuwa a tarihi dai babu wata ƙasar da ta taba cin ƙasar Brazil kai tsaye har sau bakwai a gasar cin kofin duniya. To amma akwai wadda ta kusa yin mata hakan banda Jamus. Kai a wata fassarar ma ana iya cewa akwai. Don kuwa a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2014 ɗin inda Jamus ta wajajjaga ta da ci bakwai da ɗaya ana kuma iya cewa ta mata shida da nema ne tun da ta rama ɗaya. Idan aka kwatanta hakan da abin da ya faru a shekara ta 1920, wato shekaru 94 da suka gabata, lokacin da ƙasar Uruguay ta bararraka Brazil ɗin da ci shida da nema, kenan a waccan fasarar irin abin da Jamus ta yi mata kenan, tun da bakwai a ɗaya ba ɗaya a lissafance daidai yake da shida da nema. Malam Buba, ko da yake wasu na uzuri ma ƙasar Brazil saboda rashin buga wasan da biyu daga cikin waɗanda take ji da su suka yi, wannan ba shi ne karan farko da aka taɓa kwaɗe ta a gida ba. A shekara ta 1975, ƙasar Peru ta galabaitar da Brazil da ci uku da ɗaya, a shi wannan dandalin wasa na Mineiro a gasar cin kofin ƙasa da ƙasa ta Copa America. Malam Buba, wannan cin da Jamus sai na bakwai da ɗaya. shine cin ƙwallo mafi muhimmanci a wasan na biye da na ƙarshe a tarihin gasar cin ƙwallon ƙafa na ƙasa da ƙasa da hukumar FIFA ke shiryawa. Mai yiwuwa za ka so ka kuma san cewa rabon Brazil ta yi ɓarin gasar ƙwallon ƙafa ta duniya a gida tun a shekara ta 1950, wanda har saboda haka sai da kulob ɗin ƙasar ya canza inifom ɗin shi. To ko me kuma zai biyo bayan ɓarin da ta yi a shekara ta 2004 ɗin kuma sai Allah. Wani abin da kuma watakila Malam Buba zai so ya sani shine banda wannan mummunar ɗibgar da Brazil ta sha a hannun Jamus a shekara ta 2014 a tarihin kwallon ƙasa da ƙasa akwai wasu ciye-ciyen ƙwallon da aka yi a baya na bazata da kuma ban mamaki kan wasu ƙasashen kuma. Alal misali a shekara ta 1938 ƙasar Sweden ta kirɓa ƙasar Cuba da ci takwas da nema. A shekara ta 1958, Czechoslovakia ta ɗibgi Argentina da ci shida da ɗaya. A shekara ta 1954, ƙasar Turkiyya ta kwaɗe Koriya ta kudu da ci bakwai da nema. A shekara ta 1986, tarayyar Soviet ta sadudar da Hungary da ci shida da nema. To abin da ya sauƙaƙa kenan ɗan mutan gashuwa. kuma kashi na hudu na amsar tambaya kan tarihin Abuja da Suleja da kuma alakarsu. Idan mai tambaya Malam Zaidu Bala kofa sabuwa kana kusa da akwatin rediyonka. Ga ci gaban amsarka da wakilin na muna Mustapha Nasiru Batsari ya samo maka daga kacallan zazzau Suleja Alhaji Abdullahi Ladan. Wanda zai ci gaba daga inda suka buƙaci sarki ya tashi don su sake su zaɓi sunaye mu Abuja da Suleja. Muka ce to yanzu sunan da za mu fa muka ce to muna roƙo sarki ya tashi ya ba mu don mu mu tattauna mu faɗi so muka zauna da muka tattauna wanda ya ce a sa suna kaza wannan ce kaza wannan ce kaza muka ce a'a ai shi wanda aka kafa garin da shi sunan shi abuja tau ne shi kuwa daga ƙarshe shi ne ya zama da sunan gari abuja aka cire taudin aka bar shi da abujan shi kuma mun yi wannan to kuma a sarakunan mu wanda suka gaje su wanda ya fi daɗewa a sarauta shine wannan suleiman barau me yasa ba za mu ba da sunan shi mutane suka ce ai kuwa kuwa ya wannan shawara mai kyau ne muka ce to sai mu samu mishi sule ja muka ce wannan sule to kuma mu ɗauki sunan ja ta wani kakan kakanin shi short ɗin shi mu haɗa da shi kana jiko sai muka ce to bari mu kira shi sule ka san dama mu suleimanu ne dai complete name nashi shi to mu kuma hausa yawanci mai sule ba ce mishi malam sule ne ko ba huje yakan takaita shi ce malam sule to sai muka ce to maimakon a ce haka ne sai mu ce sule mu haɗa mishi da jaton shi zama sule ja ka gane ko dalilin da muka samu sule ja kenan aka sa muka faɗa muka ce to ya dawo ka dawo mun ce to ranka ga shawaran da muka ce to ai tun da ku jama'a ke so ai ba abin da zan ce na amince to shi kenan sai muka rubuta takarda muka aika ma wani muka ce to kansil mun zauna mun shawara mun yadda mun ba da sunan suleja mun ba da sunan abuja a samu sabon headquarter na tarayyar najeriya mu kuma a rika kiran mu suleja amma waɗansu abubuwa wanda yake ya haɗu da su change of name kasan abu ne wanda ya daɗe tun colonial days mm. to tila yana bukatan su canja post office ne su makarantunmu ne su document namu tila federal government taking care na canjin waɗannan abubuwa da kuma a zo a yi batun su access namu da wasu abubuwan nan to kaji mun kuma rubuta muka aika musu da shi to shi kenan sai suka yi announcing suka ce to yanzu sabon abu garin da aka yi wannan za a rika kiran shi abuja mu kuma old abuja da za mu shi kenan mu na yanzu fa mu za a kira musulija. da haka su mutane suka amince da shi amma waɗansu abubuwa wanda yake ya haɗu da su change of name kasan abu na wanda ya daɗe tun colonial days to tila yana bukatan su change of post office ne su makarantunmu ne su document namu tila federal government taking care na waɗannan abubuwa na canjin waɗannan abubuwa to da kuma a zo a yi batun su access namu da wasu abubuwan nan to kaji mun kuma rubuta muka aika musu da shi to shi kenan sai suka yi announcing suka ce to yanzu sabon abu garin da aka yi wannan za a rika kiran shi abuja mu kuma old abujan da za mu shi kenan mu na yanzu fa mu za a kira leja don haka su mutane suka amince da shi ah, to yanzu za mu so mu ji eh, shi wannan mai martaba sarkin sulaja na yanzu malam awal ibrahim a sarki ne sarki na takwas eh, a cikin na zazzau na haɓe namu wanda continuation da mu sarauta ne na continuation na haɓe abinmu ka gane ko so tun da na haɓe mu ne tun daga makau ɗinmu ko kuwa tun daga gunguma da aka zauna duk family mu waɗannan su aminan zazzawa su waɗannan duk ai familin su ne mm. ka gane ko ka san ko a zariyar sun zazzauna a wurare su wuce ciri su turunku su ina ne kila kai kana da wani tarihin mm. to sun zazzauna to don haka continuation na kakan kakannin su ba mu breaking chain dinmu ba na tun daga kakannin su na haɓe mu muna continue abin mu ko da ma can da aka zo ai sun zo muna da musulunci mu abin sarkin shi amma ko da ya zuba ji ana kira shi muhammadu mako ne ba hmm. ai ka san lokacin muna zaria muna an da empire ne lokacin nan kamin bayanin shehu dan fodiyo dalilin da ake abin muna da connection da borno kenan kana ji dalili kenan sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban amsar tambaya kan tarihin abuja da sileja da kuma amsar wata ko wasu tambayoyin yanzu a madadin callan zazzau sileja alhaji abdullahi ladan wanda ke amsa mana tambaya kan abuja da sileja da wanda ya haɗa mana sauti tafiyar girma tafiyar da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya to a gaishe ka ibrahim majira ka mako mai zuwa da sabon shiri ga labaran matakaice yanzu yau kwanaki biyar a jere kenan Isra'ila ke kai hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan zirin Gaza. A yayin da aka kashe mutane da dama cikin dare, fiye da Falasina ɗari ne aka kashe wato tun ranar Talata ranar da Isra'ila ɗin ta ƙaddamar da kai hare-hare a zirin Gaza. Ƙasashen Brazil da Netherlands ko kuma Holland kowanne suna ƙoƙarin zama na uku a gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da ake yi. Shekaru hudu da suka shige 'yan wasan ƙasar Holland suka zama na biyu a gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da aka yi a Afirka ta kudu. A yau Asabar kuwa suna ƙoƙari ne su zama na uku. Ita ma ƙasar Brazil tana ƙoƙarin farfadowa daga ɗan karan kashin da ta sha a hannun 'yan wasan Jamus da ci bakwai da ɗaya. gobe lahadi idan allah ya kai mu kasar argentina za ta yi kokarin ganin ko za ta samu nasarar cin kofin cikin kusan shekaru talatin da suka shige to madalla to jama'a da haka muka zo karshen shirye mu na wannan la'asariya sai karfe ta da rabi na daren allah ya kai mu za mu da muku da shirin mu na mu tattauna da ibrahim kalmasi garba yake gabatarwa yanzu kan a madadin dukkan ma'anar sashen wasu na murya amurka musamman ita jummai da ta taya na gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni ta tafiya ta fera da injiniya ɗinmu malam suleiman ali musafan sakwati ne muke barin ku da da fata a sharuwa lafiya sai an jima. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.